wato abin da ya jawo kamar yadda aka sani shine rashin kasafin kuɗi wato majalisa ta kasa cimma daidaito a kan kasafin kuɗi abin da ya sa aka kasa cimma daidaito kuma shine buƙatar da wasu 'yan jam'iyyar republican suka gabatar cewa tilas ne kafin su amince da kasafin kuɗin nan sai an cire kuɗaɗen da za a gudanar da wato sabon shirin faɗaɗa ayyukan kiwon lafiya ga marasa galihu wanda aka fi sani da suna obama keya a nan amurka wato kamar yadda ya faru kenan lokacin da aka yi wani irin wannan wato rufe ayyukan gwamnati a shekarar 1995 zuwa 1996 a lokacin mulkin shugaba Bill Clinton lokacin da 'yan Republican suka nemi da a sauya harkokin kiwon lafiya na Amurka in ba haka ba ba za su amince da kasafin kuɗi ba. To, eh, Malam Aliyu yi mana bayani dangane da yadda ya shafi ma'aikatan gwamnati kafin a tafi an yi fargaban cewa waɗanda aka dakatar da su aikin na ba ma za a biya su ba daga baya kuma majalisa ta zo ta ce za a biya su. To, duk da haka dai har yanzu ana ɗari ɗarin za a biya ba za a biya ba menene ake ciki? Kin ga na farko dai mutane ba sa son zaman kashin wando a gida. Grace, eh, ko a ce ka zauna kai kwana goma sha shida kawai gari ba inda zaka je ba abin zaka yi eh, abu ne da baya da daɗi na ɗaya kenan na biyu waɗanda suke cikin halin eh, ba sa zuwa aiki a lokacin duk da cewa an biya waɗanda suke zuwa wani ɗan abin hisani su ba su samu ba a lokacin sai yanzu za a zo a yi turanci yadda za a zo a biya su kuɗin da ba su da shi na uku duk da cewa abin nan bai yi wa wasu daɗi ba wasu kin san wani wani faduwa wani tashin wani mutane sun ga raguwar abubuwan hawa da abubuwan cinkoso da aka saba gani lokacin da ba a aiki dinnan kamar yau da aka dawo aiki dinnan ba ka tsintsiya a kan tituna musamman duk tituna sun toshe saboda mutane sun kula da ke tuna wajen mutum dubu ɗari takwas abin da ya shafa da ba su zo aiki ba yau da safe duk wannan dubu ɗari takwas sun kama hanya sun ta sama wuraren aikinsu saboda haka kina yi misalta yadda Eh, hanyoyi za su coshe saboda haka abin ya shafe su ya shafi saye da sayarwa ya shafi eh, masu mutane sun rage eh, abin da suke saya sun rage kudaden da suke kashewa na cinikin su na yau da kullun da iyalansu da sauransu an dai tsuke bakin aljihu a takaice sai yanzu da aka dawo to malam irin masu kula da lamura suna cewa dakatar da wannan yajin aikin zai fi shafar 'yan jam'iyyar republican a siyasance Eh, kwarai da gaske kuwa saboda kin san a cikin 'yan jam'iyyar republican din ma akwai wasu 'yan tsiraru ne waɗanda ake su 'yan bangaren tea party waɗanda su suka gabatar da waɗannan bukatu waɗanda ta dai har aka yi waɗannan kwanaki goma sha shida ɗin babu ko kwaya ɗaya daga cikin waɗannan bukatu da suka bada kuma a wannan lokaci an nemi wato ra'ayoyin amurkawa kan yadda wani abu ke gudana kusan kashi saba'in da wani abu daga cikinsu daga cikin ɗari sun ɗora laifin wannan matsala da aka samu akan jam'iyyar republican kuma kada ki manta cewa kamar yadda ali yake bayani ɗazu cewa an yi hasara da yawa an yi kiyasin cewa a cikin waɗannan kwanaki goma sha shida ɗin amurka ta yi asaran dala biliyan ashirin da biyar kawai wanda aka kiyasta ya zuwa yanzu. mala Aliyu mutane da dama suna mamakin ganin ƙasa kamar Amurka da ta ci gaba musamman a fannin demokaradiyya da siyasan nan dai an samu haka. Aikin san Amerika dodo da doce Grace eh, abinda mutane ba su sani ba Amerika ta ta'allaka ne ka cokan kan cin bashi da gudanar da harkokinta na yau da kullum za ka koyi manyan kasashe irin su China da sauransu da suke ma Amerika bashi. Da an kuskura an zo yau cikin ranar nan ta Alhamis ba tare da an warware wannan matsalar ba wato masifar da za ta faɗa wa amurka ta hanyar tattalin arziki ba karama ba ce saboda haka amurka duk abubuwan da take gudanarwa kuma ba wai ita kanta gwamnati ba su kansu mutanen da suke zaune cikin amurka in kin lura kama daga gida da mota da menene mutane da yawa ta bashi suke yin wa'annan abubuwa din nan su ba da bashi a ba su bashi a biya kuɗin ruwa da sauransu so daga gwamnati har hukuma abin da ya sa abin ya shafi kowa kenan to malam ira duk da yake dai yan jam'iyyar democrat sai ka ce kusan kansu ya fi haduwa da na jam'iyyar republican amma bayanai na nuni da cewa a tsakanin 'yan jam'iyyar democrat ma sai ka ce ra'ayinsu bai zo ɗaya ba dangane da wannan batun bashin da za a ranto. eh to kin san akwai bangaren a cikin jam'iyyar democrat ma akwai bangaren masu ra'ayin riƙau ko ra'ayin 'yan mazan jiya waɗanda ɗaya daga cikin akidojin da suke bi ita ce ta rage kuɗaɗen da gwamnati take kashewa wato rage girman gwamnati saboda suna faɗin cewa wato ba zai yiwu a ce gwamnati har abada ta kasance cewa kullum a kan ciwo bashi take ba karki manta da cewa bashin da ake bin gwamnatin amurka a yanzu kawai ya kai tiriliyan dala kenan tiriliyan goma sha uku da wani abu